إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata tara ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duka ke tara 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mi jihar kaduna a wannan ƙasa ta Najeriya. muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka al mulakhasil fiqhi na Dr. Salih al-Fawzan al-Fawzan hafizahu Allah ta'ala inda muke cikin kitab tahara wato matattara ta tsarki za mu tashi sabon babi a nawa bugun ne shafi na 31 malin yake cewa babun fi ahkamil wudu baban da ke magana akan hukunce-hukuncen alwala alwala yana daga cikin wato dalilin da zai sa Allah ya karbi ibadan mutum na sallah rashinsa kuma yana sa Allah ya ƙi karɓan ibadar ɗan adam kaga muna buƙatar sanin dokoki akan alwala wajibai da sunnoni da mustahabbai har da kuma abin da ke bata alwala saboda mu kula ibadan mu wanda Allah subhanahu wa ya tsara a cikin wato shika-shikan musulunci guda biyar akwai wannan sallah a ciki kuma sallah ba ta karkuwa sai da alwala kuma alwala ba ta karbuwa sai da tsarki kaga duka sun shiga cikin juna shi sa muka tike a tsarki malam yi mana bayanai wanda ake bukatar su malam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah maɗaukaki yake cewa ya ayyu allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati sai da zarfu zamanin duk lokacin da kuka tsayu zuwa ga sallah fawsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwan hannu wamsahu bi ru'usikum kuma kawukanku shi ma ku yi shafa a kansa wa arjulakum ilal ka'abain, kafafuwarku kuma ku wanke shi zuwa idan sahu wannan ƙaya malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi akan wannan ƙaya imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi shi ya tafi kan cewa wajiban alwala guda hudu ne su ne wa'annan wanda ayoyin nan suka ambata su ne farillai ma'ana na farko wanke fuska na biyu wanke hannu zuwa gwiwan hannu na uku shafan kai na hudu wanke kafafuwa zuwa idan sahu wa'annan su ne wato farillai na alwala a wurin abu hanifa guda hudu ne a wajensa amma imamu malik shine imamu darul hijira مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى رحمة واسعة شيكما أورنسا قدابكين هنا فاتا أنغاني نفرقو يتي النية شيني نية نبي وانكي فسكة نأكو wanke hannu zuwa gwiwan hannu na hudu shafan kai na biyar wanke kafafuwa tare da idan sahu na shida almuwalat shine bibiyansa da wannan bibiyansu a a wato jerantawa kenan wato na shida shine alfawu gaggautawa da za ka ɗan wanke hannunka sai ka ɗan jinkirta na ɗan sakon har ya bushe a malikiya to ya lalace sai dai ka fara sabo amince wannan shine alfawru. na bakwai halkul a'aba shine cuccu a gabai shine guda bakwai a malikiya ka fata an gane duka dai akan wannan aya shi kuma mazaba abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi imam shafi'i kenan shafi'iyya suka ce guda shida wajibai ko farillan alwala guda shida ne kaga abu hanifa ya ce hudu malik ya ce nawa bakwai shafi ya ce nawa shida na farko niyya kaga ya daidai da wa malik da ɗalibin imamu malik ne an gane imamu shafi'i ya yi karatu na fiƙihu a hannun imam malik saboda asali ɗalibin sufiyani bin uyayna ne ya yi karatu ƙur'ani tafsiri hadisi da sauran ilimi na addini a hannun sufiyani bin uyayna sai ya ce zai tafi madina ya yi karatu wajen wa imam malik shi kuma sufiyanu bin uyayna suna da alaƙa ta jini da sarkin madina sai ya rubuta sako ya ba imamu shafi'i ya ce idan ka je ka tunkari imamu malik kai tsaye ka je ka kai wannan saƙo zuwa wurin sarkin madina shi ya ɗauke kai kai ka wajen imam malik imamu shafi'i ya zauna kwana goma sha biyar ya haddace mota malik ya haddace shi ga baki ɗaya saboda shi imamu shafi'i yana daga cikin darajar da ake ba imamu malik aka ce irin imamu shafi'i ya yi karatu a hannunsa saboda shi imamu shafi'i allah ya yi shi da kaifin kwakwalwa tape recorder ne duk maganan da ya ji ya haddace ta atake akwai ranar da yana zaune wasu kayan Allah suka zo suna wani yare su biyu suka tashi suka wuce sai wani ya zo ya tambaye shi ya ce da Allah akwai wasu mutane guda biyu ya ce e kina zaune a nan na wasu mutane biyu suna yare ɗaya ga abin da ya ce sai ya na ƙalto maganar complete ɗayan ma ya ce kaza sai ce salamu alaikum na gode ya san me zai ce sai wuce gaba wato kaga tape recorder ne ko ya kawai ya yi kuma ya yi ne ya yi an gane shi sa lokacin da sufiyanu bin Uyayna ya tura shi sarkin madina a lokacin ya ce kash shi da an ce ya ɓuɓɓugo dutsen Ubi ya fi mai sauki kan ya tunkari imamu malik saboda kwarjinin imam malik ya ce amma tun da ya zama haka ba laifi zo in kai ka ya kai shi ya ce sufiyanu bin uyaina ne turo wannan yaron wurin ka cewa kamai alfarma ya zauna a gaban ka koyi ilimi kasan shi imam malik ba a wargi a gabansa wata rana yana zaune a gida wani ɗalibi ya shigo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum imam malik ya amsa wa alaikum salam yana fitowa sai ce na zo ne ka koya min ilimi sai ce amma baka da kunya ka zo wuri na neman ilimi ba za ka iya haƙuri har in fito daga gida ba sai da ka fito da ni kai kuma ya bulala sai koma ciki amma ya bulala goma amma malik har sai da ya gama kinsawa ya gama komai ya sai in yi alkyabban ya sa turare saboda zai karanta da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama sai ya ga mutumin a gaban sa yace ah, ba kai bane ka fito da ni dazu yace eh akramakallahu ba na ce amma bulala ba sai yace eh akramakallahu amma ka sai yace in eh, an mun bulala yace bulala nawa yace goma sai ce ka cancanci in baka sai goma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله يا باشا دي سي غدا غوما sai ya kalle shi sai ce a karama kallawa ko za ɗan ƙara mun bulalar na a ƙara mun hadisi ya ga mutane yanzu ne ya ce ka rike ilimin in kai kaɗai ne malami a kaduna wallahi gara mutu na ba ta ne to saboda ladabin da suke da shi a wajen karatu sai imam malik ya ce kai yaro ka san ba na karantarwa sai ne littafi ko sai ce eh, a kada makallawa ai na haddace muwatta malik amma malik ya kalle shi ya ga yaro sai ki fadal karanto in ji imam shafi ya fara kala hadis yana kai yana kai yace na danyi na danyi saboda na ga dattijo ne kada in walar da shi sai na danyi shiru shi kuma imam malik irin he was impressed sai irin yana jin daɗi sai ce mai zid ara ci gaba ci gaba shi kuma imam shafi ya ce in na ɗan fara na ɗan fara kada in walar da shi sai na ɗan yi shiru sai ce min ci gaba in ci gaba ya ce na ci gaba can sai imam malik ya kalle shi ce kai yaro Allah ya haƙƙa zuciyarka da ilimi kada ka bakanta zuciyarka da saba wa dokar Allah ina fata an gane kaga anan sai ya koyi ilimi to shi yasa zaka ga da imam shafi'i da kuma imamu malik abu da ahmad bin hanbal duk sun yi koyi ilimi a wajen juna shi kuma imamu shafi'i ya koyar da imamu ahmad fiqh da usulul fiqh lokacin da tafi bagadada shi kuma imamu ahmad ya koya wa imamu shafi'i hadisi saboda dukkan su guda hudun nan da ya kai shi yawan hadisi ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzala shi imamu ahmad har ya kai ga imamu ahmad yana kururu ta imamu shafi'i yana faɗin darajarsa to ranar da imamu shafi'i ya shigo ba gadada imamu ahmad ya ajiye mai abinci ya cinye abincin taf ya lashe kwano yasa saboda tana yawan jin labarin sai aka suka ɗan tsaya a wajen windo da daddare su ji ko imamu shafi'i yana ne ya laili kaje ya ji bai yi kiyamun laili ba tun da shiga daki yana fitowa bai sake alwala ba kawai ya wuce masallaci da baban ya dawo ya ce kaka ce babban malami ba ne ce e to ba shi abinci ko irin ɗan rage wannan da yi ba ya cinye har da kuma da daddana na ɗan laɗe in ji ko yana karatu yana yamun laili ta ji shuru sai imamu ahmad ya tambaye shi sai ce mai ya ce wa imamu ahmad ya ce na daɗe a duniya ban taɓa cika cikina ba saboda tsoron irin abincin da zan sa a cikina amma da na zo gidanka ina da yaƙini ɗari bisa ɗari halal ne abincin gidanka shi sa na cinye har na suke kwano. na biyu da na shiga ɗaki da ka bani ya ce na tsaya ina fitar da fikihun hadisi guda ɗaya ne na samu fikihu guda ɗari a cikinsa shi ne baccin da ban yi ba kenan sai na ji an kira sallah asubahi shi ne na fito kaga karatun da ya yi ya fi kiyamun laili saboda kiyamun laili a karan kansa ne shi kuma wannan ilimin na al'umma ne gabaki ɗaya sai fito da wannan fikihun to shi imamu ash-shafi'i a wajensa kaga anniya sai kenan ko sai ghaslul wajhi kamar yadda imamu malik ya tafi ko na uku shine ya yadaini ila mai mirfaqain shi ma ɗaya kaga na uku kenan sai masu inda ya sha ya da imamu malik sai ce masu ba'd ras shi imamu malik ya ce a shafa kan haka da baki daya kai zuwa ƙeya ka dawo da shi shi kuma imam shafi'i ya fassara ba'un nan tabi'idiyya wato famsa'u bi ru'usikum ay ba'd ru'usikum in ka shafi in ka yi a maza ba shafi'iyya in ka taba ruwa ka kai haka shikenan yayi saboda haka shi sai ce shafan kai amma ba'af wani gefe shi imamu malik ya ce duka shi kuma shafi ya ce me wani bangare a kanka sannan na biyar shine ghaslur rijlaini kilal ka'abaini wanke kafafuwa zuwa idan sahu sannan na shida at-tartib a ga ɗaya kenan ene dawa imam malik Da bakwai ne dai kawai ne addalku ko shine wanda babu a ciki wannan shine abin da imam shafi'i ya tafi to sai ahmad bin hanbal kaga mun samu na guda uku su ko abu hanifa ce nawa hudu maliku ya ce nawa bakwai shafi'i ya ce nawa shida to imamu ahmad ba shi ma imamu ahmad ya ce guda nawa shida ghasulun wajhi kaga ɗaya kenan na biyu ya yadaini biyu kenan masu jami'ur ra'as kaga ya zo daidai da wa maliku kenan wannan mai ghasulur rijlaini ba kenan hudu at-tartibu nawa biyar sannan al-muwalatu shida shine al-muwalatu bibiya kaga nashi shida na shafi'i shida na maliku nawa akwai na abu hanifa hudu to a wannan gabar su kuma 'yan shi'a sai suka ɗauki ayar wa arjulakum ilal ka'abaini sai suka fassara shi da ne wato shafa akan kafa su ba wanke kafa suke yi ba shafa kafansu suke yi wanda malamai sun fassara wa arjulikum da kasra kafafi ko alal masi cewa ga matafiyi da mazaunin gida matafiyi kwana uku in yana tafiya zai shafa kan kukunsa ko safansa ina fata an gane ko takalmi rufaffe canvas ko kuma lofas ko kwabashu idan mutum ya sa amince wannan? to wannan shine jamhurin malamai suka tafi abu hanifa malik shafi'i Ahmad bin Hanbal Abu Thawr Sufyan al bin Uyayna Ishaq bin Rahuya sauran malaman mazahib ta haka suka tafi amma shi'a su suka ce almasu ala rijlaini kafuwa shafa za'a yi haka su suka dauke shi shi sa ya zama shi'ar na ahli sunna wal jama'a matsala ce ta fiqhiyya amma aka maida ita matsala aqdiyya saboda shi'a sun yi inkarin abin da nassin Qur'ani da hadisi ya zo da shi sai zama na akida rinsa matsala ce ta fikihu amma sai suka mai da shi matsala ta akida saboda yan shi'a sun karyata sun ce kuma ba za su yi ba bayan ga nassi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akan ana shafa ina fata an gane akan huffi ne da safa da kuma kabashu ko lofas idan mutum ya sa musamman ba irin yanzu da ake sanyi idan za ka yi alwala ka yi alwala ka ɗauki safar ka kasa, tun daga wannan lokacin lokacin sallar asuba kenan ko har gobe zuwa asubahi in je ba janaba ne ka kama ka kawai shafa za ka dinga yi idan ka zo alwala amince wannan sawa'un safanka na da kauri ko ba yi da kauri shari'a ta halatta maka hadisi ne ingantacce ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana shafa akan safa shine almasu ala aljawrabaini shafa akan safa guda biyu kamar yadda ake shafa akan kuffi da kuma takalmi na alaini duka wannan nassi ya zo da shi kamar yadda imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'insa ina fata mun gane kaga wannan shine gabar da malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi a wajen wajibcin yin alwala sai malam ya ce fa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai karamci aujabatil wudu'a lis-salat ta wajabta alwala domin yin sallah wa bayyanatil a'dha allati yajibu ghasluha aw masfiha fil wudu'i ka bayyana gaban da yake wajibi idan za a in aka zo yin alwala a wanke ta ko kuma shafa a kanta shi ne kai ko fil wudu'i a wurin alwala kai sai kuma kafa idan an sa safa ko an sa hufi ko an sa kwabashu amince matsalan amma bambancin takalmi shine in ka sa takalmi kai shafa akan takalmin to ba za ka cire shi ba da shi za ka yi sallah an gane shi ka'idarsa kenan haka shi ma safa haka shi ma huffi kaga safa da huffi ba matsala amma takalmi ba za ka shigo mutane masallaci da takalmi ba ka ce za mu raya sunna ne ina ba ta an gane in aka yi wajen da kai ba a yi laifi ba saboda sunan nan za ka iya raya ta a gidanka a ɗakinka ko a ofis ɗinka akwai wanda zai maka inkari babu idan ka karanta ka zo ka shafa a kan takalminka ka shigo ofis ɗinka kaga za ka shimfiɗa da dumanka ka yi sallah ba wanda ya san ka yi haka ne in a ɗakinka ne ba wanda ya san ka yi in dai ba kai ka zo ka faɗi ba sai dai 'ya'yanka ko matanka kuma kai ne mai gidan sai dokar da ka tsara ko ba wanda zai ce ka zo musu da wani sabon abu amma an ka shigo cikin masallacin mutane kaga ka tada rigima amince wannan ka tada rigima ko da takalmi ne sabo har Kasiya siya da rigima saboda wani na zuwa irin wani ce a ah, to ni ma bari shigo da nawa takalmin shi ma zai kakkabo sai ya sa saboda ya ganka da takalmi kaga zaka ta da rigima a masallaci to wannan sunna zaka iya raya ta a ɗakin ka ko a ofis ɗinka to wani shi ba zai iya shigansa to an ce sunna ne kuma manzo Allah ya raya kuma manzo Allah ma da ya a masallaci ne to me yasa mu ma ba za mu yi a masallaci ba sai mu ce fiqhun da ke karkashin haka shine lokacin da manzo Allah yi ba kafiri kasa ne kawai masallaci kasa ne Amince shi wannan kaga in kasa ne yayin kataka kasan zai sirbayan zai ƙara zullube shi amma yanzu ba akwai kafet kuma kafet ɗinnan nan zai yi datti kuma idan kai haka akwai wani kila makaniki ne yana gana ah, wato tunda wani ma shigo ni ma barin shiga kawai wani ma na zuwa zai ce to kaga za ka haifar da fitina a cikin masallaci to shi sa wannan sai ka taƙaita shi ka aikata wannan abin da ka karanta a gidanka ko a ofis ɗinka bai saba ba amin tsanan amma yin haka za ka haifar da fitina a cikin mutane to haifar da fitinan kuwa zai zama matsala an fahimci matsalan saboda haka ku kiyaye Allah ka shirya da mu to malam yace wa haddadat mawaqi'al wudu minha wannan ayar iyakance wuraren da za a yi wato za a wanke da alwala daga cikin wa'annan gaban ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا الله أكبر قال يتي ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سأنا من ذن الله إلى دانين شن الله سقارة تبقى عدنيش دا آلا ينسى يي بياني sifatul wudu siffar yadda ake yin alwala bi qawlihi da maganarsa wa bi fi'lihi da kuma aikinsa bayanan kafiyan bayani wadatacce manzo Allah yayi manzo Allah alwala har zuwa ina gwiwan hannu yayi ya wanke kafa zuwa idan sahu ya gama komai sai ce wannan shine alwalata kuma na yi haka ne don ku yi koyi da ni duk wanda ya yi ƙari a kan wannan to ya wuce gona da iri ya yi gululi haka kama Allah ya ce shi sa abu huraira da ya samu fikihun yin alwalan cewa za ka iya ketare daga nan zuwa nan baya yi a gaban mutane shi kai yake yi saboda fahimtarsa ce kai. inda ai manzo Allah ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min asari wudu hadisin yazo Hadisan bukhari da muslim lallai al'ummata za a kira su za a shelanta musu gobe ƙiyama. in za su hau kan saradi suna da guraben alwalarsu ita ce za ta haska musu kan saradi iya inda maganar take kenan sauran maganar manistata aminkum an gurrata hufa ya fa’al wannan idiraji ne a hadisin maganar Abu Hurairah ne a maganar mazala ba ne. amma matsalan sai Abu huraira ya ce to wanda ya ga zai iya in zai ƙara guraben hasken alwalarsa babu laifi ya kara to in yana yi baya yi a gaban kowa in ya zo yi idan ya zo nan sai kai nan ina fata an gane in ya zo wannan hannun shi ma ya kai nan kafa kuma idan ya zo sai ya kai gwiwa to yana yi akwai wani tabi'i daga cikin ɗalibansa a ranar yana bayansa ya kawo mai ruwan alwala sai ga abu hurera ya yi sai ka maka lahu to wani irin alwala ne sai abu hurera ya juye kalle shi ce kash da na san tana nan a ba zan yi wannan alwala ba kaga tun da fahimtarsa ce ko kuma an san sa saboda wato oji ne na ilimi tunda ko an san abu huraira kogi ne na ilimi teku ne bal teku ba a ce to kenan ai suna ce ta manzo Allah bar me an bai zo shi kuma ya san fahimtar sa ce shi yasa yake yi shi take ba yi a gaban kowa sai ce abin da yasa ka ga nake yin haka manzo Allah ya ce al'ummansa gobe kiyama za a kira su guraben alwalar sana haske ni kuma sai na ga tun da an ce guraben alwalan na haske bari in ƙara gurbin nawa don ya ƙaru shi sa nake yi da na san kuma kana bayana da ba zan yi haka ba to wannan yake ƙara tabbatar da malamai suka ce wannan fahimta ce ta Abu Huraira kuma wancan hadisin da manzo Allah yayi yace duk wanda ya ƙara sama da abin nan to yayi gululi Abu Huraira yana da uzuri ijtihadi ne manzo Allah ce idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun idan mai hukunci ko malami ne zurfin ilimi yayi ijtihadi wajen fitar da wani doka sai ya dace yana da lada biyu ladan dacewa da ladan kokarin da yi saboda zurfin iliminsa in kuma ya kuskure yana da lada daya ladan ijtihadin da yayi amma ya kuskure amince wannan to shine sai suka dauki wannan doka suka ce to ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kuma gashi yanda karantar da al'ummansa yin alwala sai malam ya ci gaba da cewa i'lam ayyuhal muslim sani ya kai dan uwa musulmi anna lil wudu'i shurutan wa furudan wa sunana. lallai da alwala yana da sharɗai yana da farillai yana da sunnoni فالشروط والفرض لا بد منها حسب الإمكان قال يجي شرطان الولا دفرن لنسا باب مكوى sai an same su gwargwadon iko li yakuna alwudu sahihan saboda alwalan mutum ya zama ingantacce amince wannan wa amma sunan su kuwa sunnoni na alwala fahiyya mukammilatil wudu sunnoni cikamakon kamala ta alwala ce a gane sai ya ce Wafiha fiha ziyadatun kiyaye sunnoni akwai ƙarin lada da mutum yake samu wa tarkuha la yamna'u sihhatul wudu barinta baya hana wajibcin alwala kamar sha'awato wanke ga ɗaiɗai kaga ka tsaya a kakabar ne biyu da na uku ko kuma dan malamai ma suka ce a fagen yin alwala duk ce mutum ko da yaushe dinga yin alwala guda ɗaya ba tun da manzala ba guda ɗaya ba wani lokaci ya wanke gaban ɗaiɗai wani lokaci ya wanke biyu biyu wani lokaci ya yi nawa uku uku to kai ma haka ake so ka yi shine malaman fikir suke kiransa ikhtilafu tanawu'i wato sabanta nau'i na alwala da ibada ka yi uku uku idan an zo a zahar ka yi biyu idan an zo la'asar kai yi ɗaiɗai ina fata an gane kaga ka sabanta alwalar kaga kai wannan nau'in kenan an in aka zo magariba sai ka wanke hannunka sau uku amince wannan ka yi kurkuren baki sau ɗaya ka yi shaƙa sau ɗaya ka dace ka wanke fuska sau uku ka wanke hannu sau uku wannan ma sau uku sai ka wanke kafanka sau uku wannan hadisin Usman bin Affan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya ce duk wanda ya irin wannan alwalan ya bi ta da raka'a biyu kuma a raka'a biyun ka yi tunanin duniya ba duk laifin da kai wa Allah Allah ya fi maka aiki ya kama gwaji, ya darashe kallo <laughs> eh haka ne eh kaga sai a kwatanta ko Ka ba ta an gane sai ka yi kokari tunanin da aka hana ka da duniya amma ka yi kokari ka yi restricted ɗin ka zuwa tunanin lahira da mutuwa ka kabarta ka ce Allahu akbar kila yanzu na fara sallar nan fa in mutu ka ta yi kana ta zawa zuciyarka har ka idan da sallar <laughs> Ka ga ka yi tunanin lahira ne ko ba na duniya ba amma ka san shedan a lokacin ne zai tuno maka kada bin alhaji wani bashi <laughs> wannan ba ya karɓi kuɗi a hannunka a lokacin zai fara tuna maka al'amura na duniya ya sa ka manta kama wani direba abin takaici wai ashe shi kullum in yana bin liman sallah kwakwalwarsa tunaninsa na sallah ku tunanin tafiya idan ana tafiya sai ce yanzu muna waje kaza mun ke bus stop kaza mun tsaya in ana ba sallah fa shi kwakwalwarsa abin da ke ta bashi ribin kenan wata rana da aka yi sallah aka idan sai ce anya wannan sallan ba a yi rabbanuwa ba kuwa kowa a masallaci ya ce ah, an cika sallah ya ce kai shi ta yana shakku anya ba a yi rabbanuwa ba kuwa aka ce kamar ya liman ya ce shi dai ya san salla raka a hudu ya yi mamu ma suka ce sai shi kuma aka ce kai mai dalilin ka ya ce kullum in yana bin liman sai an kai bus stop kaza ake idarwa ka duba shi tunaninsa amma wannan sallar ba kai wannan boston stop din ba saboda aka shi za ya ce an yi raftanuwa haka an samu matsala kenan ko an samu matsala to mutum sai ya kokari ya yi sirkin din tunaninsa kan abin da zai kai shi kusa ga Allah ina fata an gane yi tunanin mutuwa ka yi tunanin lahira ka yi tunanin gamuwa da Allah duk wa'annan ka yi tunanin tsoron Allah duk wa'annan babu laifi amma matsalar tunanin dukiyar an gane kuma ga lokacin da shekan yake ribatan ɗan adam kenan shi sa wani sahabi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka cewa in ya zo sallah ana masa waswasi da yawa a sallah ya kawo tunani abu jiro mai da kaza abu jiro mai kaza sai manzon Allah ya kalle shi yace zalika shaitan yusamma khinzib wannan shekanin da ke sa maka irin wannan tunanin sunansa zidu sai ce duk lokacin da ka ji irin wannan tunanin ka kalli hagunka ka ce bin lahi minash shaitanir rajim so uku amma a asirce sai ka tufa Shi kenan. abin nan ya ce tun ne haka ban kara jin irin wannan tunanin ba Ya ga da gaske suke Allah ya karfafa shi ko Yawwa. an gane Allah ya samu dace to shine malam yake cewa a ah, shurutu samaniyatun shartan sallah guda takwas ne wahiya na farko shine al-islam musulunci Ka ga da wanda ba musulmi ba kirista ko ba yahudi zai zo ya bi kana alwala alwalarsa ta yi ba ta yi ba har ya idar yadda ka idar shi ma ya yi ta yi ba ta yi ba saboda me abin da zai sa alaunar ta samu shiga babu shi ne me musulunci musulunci shi ne na farko sai ya yi musuluncin na tsarkin aje biyu baya to musuluncin babu saboda haka ko da ya yi alwalai yadda ka yi ba zai yiwu ba wani lokaci za ka ga irin wannan ana samun irin wannan to amma yadda muke fahimtar abin abin ke ci ka taba shiga wani wato wata anguwa sai na ga wani fawon Allah da azumi ne sai ce sai na ga ya kira sunan wata yarinya ba musulma ba ce ya mura ce ma sai na je ya ce mata how fasting wucewa zan yi sai na kasa hakuri sai na dawo na ce da Allah ya kuri na ji ka ce haufatin ko na ji ka kira suna kaza sai ce eh sai na ce mata me yasa kike azumi sai ta ce a na yake haka tana so kenan ne akwai alaman tana kunar me musulunci kawai sai na ji am interested in that sai na zo sai na ce mata to kaza kaza kaza na dinga lallaba ta kullum sai na je anguwa saboda yarinya abin da kai ki sai mutanen anguwan suka ce kai ustazu fa ya rola kaji kaji su kuma abin da kai ki wai ustazu ya rola wallahi yarinyar idan tana gani na tana tsaye da sauranta sai ta tashi ta shige ciki sai ta je ta canza riga na ɗauki ta tafai. Ahmad Dibat kan musulunci na bata ina har yarinyar nan ta gaya min tabbas ita tana son musulunci ta ce amma ita damuwarta idan tana so ta yi karatu idan ta zama musulma ‘yan iyayenta za su ƙaurace mata za su kore ta kuma ita ba ta so ta rasa western education ɗinta kalmar da su gaya min kenan ni kuma na sa a zuciya ita ba ta karɓi musulunci ni kuwa insha Allah wa hanna ma sa mace kai in yani yanda za ta musulunta ni wallahi zan aure ta ina ba ta an gane to a ba magana dariya ba ne ni ni bukata ta musuluncinta shi ne kawai bukata ta ina ba ta gane ni bukata ta musuluncinta shi ne bukatar ba wani abu ba eh na gane ai bukata ta musuluncinta to sai nake gaya wa ɗan uwan wa'anda suke layin sai nake cewa don Allah yarinyar nan ku yi mata close market wanda na yi magana sai shi ba ruwansa kaza kaza sai abin ya mun takaici daga ƙarshe dai na zo na yi tafiya na tafi sudan na zo na dawo kawai na ga yarinya ta riga ta yi nisa ina ta riga ta yi digiri ta yi waye na ce nainai da ita kawai a tubure kawai Allah abin ya mun ta ga irin kuskuren da mutanen mu suke yi kenan wai zai ce za a ce shi ya zuga ta abin ta tsaron kenan ta ce mun yi asaran wannan Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana kefa aka zo da gawon wani bayahudi aka wuce da shi sai aka gama manzo Allah na kuka yana zubar da hawaye sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah ba yahude ne kuma kake mai kuka Ya ce ba shi nake yi wa kuka ba ina yi wa ransa kuka ne da ta ce ban musulunta da ita ba to matsalar mu a yau ba ma kallon amfanin da za a samu kawai dai ai yanzu in kai abin nan za a zo a ce kai fitinanne ne ne, za a zo a kai kotu a dinga shi ne fa damu mu ai musulunci ya ce ka tarfa ka wani faɗaƙar da shi za ka yi in ya amsa ai da kansa ya amsa kuma ba sa, sa shi kai ba duk inda za a je ba su da wani dalili a kanka ba kwasa ɗin shi kai ba wallahi amma haka haka bayar Allah nan ta kubuce ai takaicin abin na yi na ina ta nuna min kawai dama abin da take gudu ta riga ta same shi to sai dai kila in tana da rahoto a gaba ka amsa an wanci wannan wannan yana cikin kuskure da mutanen mu dewa suke yi a wannan babi musulunci shine sharadi na farko in ba musulmi ba Allah baya karba na biyu wal aqlu shine da hankali kaga mahaukaci idan yazo yana alwala kaga yayi ne aikin maza ma'aukaci ne ba hankali sannan na uku wata miyizu wato yaro ya kai shekarun da zai iya bambanta abubuwa shine daga shekara goma sinnu tamiz kenan daga shekara goma ya san wanda mai kyau ne ya san wanda mara kyau an gane shi sa manzala ce idan yaro ya kai wannan shekarun in ya ƙin sallah a dake shi saboda ya san mai kyau ya san mara kyau a wannan lokacin amma a shekara bakwai za a daura shi ne yi sallah za a dinga kwaitace shi yana kaiwa bakwai goma yi sallah ba a ke shi sai malam ya ce wa niyyatu da kuma niyya kaga wa'annan al-islamu al-aqlu at-tamyiz an-niyya kaga guda nawa hudu su ne shartai fala yasihu al-wudu'u min kafirin alwala ba ta inganta daga kafiri wala min majnunin haka ma balle mahaukaci wala min sagirin la yumayyizu haka kuma yaron da bai iya bambanta komai ba irin yaron na ɗan mutsa mutsi a da shi ya addaba mutane da iwa masallaci wannan ba daidai bane amince wannan saboda sun shekarun da musulunci ya ce daga bakwai ne amince matsalan yaro da bai kai wannan shekarun ba idan ya shigo masallaci ka duba da kyau za ka ga wasa yake haka ne ɗan ƙarami ma da shi ɗabi'an yaro ma idan suka jeru biyu uku in ke kalli wancan sai ka ji zai haɗa mai rankwashi ne haka zai fasa ihu zai ja attention ɗin mutane a masallaci kuma komai nashi abun wasa ne amma daga shekara bakwai nan in ka zo ka tsaye da shi to zai tsaya inda ka tsaye da shi ina fata an gane ba zai wannan wasan sosai ba amma ƙasa da haka za ka ga zai ta wasa har ma ya fita ma ya je yana wasa ya ma daga kai yana kallon shi la ba ba yana kaza duk zai maka wannan a masallaci kamar shi wannan ku saboda haka daga shekara bakwai ne ake kawo yaro masallaci Dan ya kai wannan shekarun manzala ce a ɗauka shi a kan sallah a shekara biyar za ka ga yana da natsuwa amma bai kai na shekara bakwai ba an gane wala mimman lam yanwil wudu'a malam ce haka kuma wanda ke yi nufin alwala ba ba alwala kai nufi a zuciyarka ba suka ibo ruwa ka wanke hannu ka sa a bakin ka sabon ko ka shaka ka tace ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa idan zuwa gwiwan hannu ka wanke na hagun ka shafan kai da kunne ka wanke kafa amma duk a zuciyarka ba kana nufin alwala ba kai saka je kai sallah da shi ba kai zaba an gane ba za ka yi sallah da shi ba in ka gama ba za ka je ka sallah ba sai dai ka sake sabon alwala saboda sabon na farko ba alwala ta yi nufi ba kawai ka nufin kwarsa ta wanke ga kuka ne gano wannan Shi shine malam yake an yanwiya rudan, misali mutum ya yi nufin ya ɗan jika jikinsa Shi ne ka shine rudan, dan sanyaya jikinsa kamar yawanci wanda yan kwallo suke yi ko ana dawa gab da magariba sai ce bari ya ɗan wanke fuskarsa tukunna da sauransu kaga irin wannan ko da ya bi process ɗin alwala bai isa yi sallah da wannan ba saboda daman can bai yi nufin yin alwala ba an gane shi ne sai mana yace au ghaslu a'dahi ko kuma mutum ya wanke gabansa li yazila anha najasatun aw waskhan ana yace au ghaslu a'dahi li yazila anha najasatun aw waskhan ya ce ko wanke gabbai na jikin mutum saboda yana so ya gusar da najasa ko kuma wani datti bukata jikinsa yana so ya wanke yawan wanke ko kagon nan bai zama alwala ba kuma bai isa ya ce zai yi alwala da shi ba gane saboda yanayin lokaci sai mu tashi wa yushtaratu lil wudu'i aidan an shartanta ga alwala kuma dai sai mu tashi akan wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu da sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da dama in akwai tambaya insha Allah sai mu amsa in kuma babu za mu takaita ne sallah injiniya wa alaikum salam na'am ko so uku uku na'am aka kamar ya a'a ɗai ɗai duka kan su daidai za ka yi in ka ibo ruwa ka wanke hannayenka guda biyu ɗaya kenan sai ka ibo sai ka gunta ka kurkuri bakin sai ka tofar ragowar sai ka shaka sai ka tashi sannan sai ka ibo ka wanke fuskanka kaga ɗaya kenan sai ka wanke hannunka zuwa gwiwan hannu ɗaya kenan shi ma sai ka dawo na hagu sai ka yi shafa a kai sannan ka shafa a kunne sannan sai ka wanke kafa shi kenan wannan dai kenan a a ba zai ba a a'a yana kawo wannan nau'in shi wannan ai sai da aka ataci cikin da wannan sallah ce in kai saboda Usman bin ya ce a kawo mai ruwa aka kawo mai ruwa aka ganshi yi alola. kasan san mutum inda ya ga alwalan ba irin sai ya saba ba ai zai tambaya sai ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalan kuma yace duk wanda yi irin wannan alwalan ya bi alwalan da sallah a biyu bai yi tunanin duniya a ciki ba duk laifin da yawa Allah Allah ya yafe masa yawwa yawwa an gane kaga shi wannan an yi an yi ɗinsa da wani falala to in mutum yana so sai irin wannan alalar sai ya kokarin kiyaye wa'annan sharuɗai in ya samu shi kenan kaga ya samu shiga insha Allah ha ke eh. a hadda shafan kai shafan kai ɗaya ne ai ɗaya ne eh. ke shafan kai ɗaya ne dawo da shi an gane a kundi kuma sau uku na'am wa alaikum salam na'am na'am <laughs> na'am eh. <laughs> ai mun riga mun karatun hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin Adab al-Mufrad haka kuma imamu bazzar ya fitar da shi a cikin musannaf nasa haka imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa daga jabir dan abdullahi yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai salla a masjidul fath sai sallan azhar ranar litinin sai roki Allah daga azhar din zuwa la'asar Allah bai amsa mai ba sai ya roka a ranar talata shi ma ba amsa mai ba sai ranar laraba daga azahar kafin la'asar shi Allah ya amsa masa ya ce to tun daga ranar da na gano duk ranar laraba in ina da wata bukata ana idan da azahar sai in turki kaina ya ce idan na fara tura addu'o'ina ya ce wallahi sai na samu biyan bukata yace duk lokacin da wata damuwa ta taso min ko wani bukata ya taso min in na kintaci wannan lokacin in ka na roƙi Allah sai na samu biyan bukata har ibn ya yake cewa da imamu al haƙi yake cewa ba don jabir gina abdullahi shi da kansa ya bada labarin ba sai mu ce wannan yake zuwa, manzan Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallam amma tunda shi ya rawaito dizin kuma ya nuna ashe kenan fahimtar ba wai manzo Allah kaɗai aka da wannan ba duk wanda ke kika yake kaci wannan lokacin ya roki Allah zai samu biyan bukata tun daga Jabir yayi kuma ya ce tun daga ranan in da ya shiga cikin damuwa ko bukata ya kaci wannan lokacin ya roki Allah sai ya samu biyan bukata ga mu ma me ya kamata ni sai mu koyi an gane sai ka cintaci azhar ana ida da sallar azhar sai ka ce phone switch off <laughs> sai ta dirge kawai ita rabi an yi maglubun bantasir <laughs> ka yi na wannan ba an go za ka iya yi a gida za ka iya ko a ina ne ana kullewa in misali kana ofis ne musamman ma irin kaɗai ne a ofis kana shiga ofis kawai sai ka ce wa eh, kasatiri duk wanda ya zo zan kwanta kada ta da ni kawai ya yi haƙuri kawai sai ke a'a a'a a'a a'a ku tsaya ku banji maganin yanzu businessman a shi yake da ofis ɗin shi ba ai ba aikin gwamnati ba ko businessman shi yake da ofis ɗinsa sai abin da abin ko sai lokacin da ga dama sai ka ce wannan lokacin ana kintatan abin nan sa'an ne kamar yadda ake kintatin na juma'a ko to shi ma sai ka kintace shi daga azahar ne kafin la'asar to in ka kankace kanka a lokacin ka dinga wannan adan har lokacin la'asar ya zo ya riske ka insha Allah ka riga ka riske ne wannan sa'ar kai ka jira biyan bukata sai ka fara daga gobe kenan eh na'am ko sanin ilimin haka ne mutanenmu suke mai laraba wani kyari yana ciki yana ciki ka san mutanen da yawanci ba wai ilimin suke da shi a ilmance ba amma suna da shi a aikace ne har aka canfa shi cewa ko tashi za ka yi sai ranar laraba eh an gane ko tashi za ka yi za ka tare sai ranar laraba eh ina fata an gane yawanci laraba ne laraba ne ne suke sawa amma dai sa'an nan ne kawai shine abin da inganta an gane wancan kuma ba sunna bace amma wannan dai shine ga alfi tana ta ɗaga hannu na'am ga wannan na na'am Eh, yanzu misali shi ne na kawo misali in ka ce Allahu akbar sai ka fara sai ka fara nas maganan zuci yanzu fa zan iya mutuwa kana karatu ka ga me ka yi kokarin ta ne tunanin ka da shi dan ba ribace kai ka maka wani abin nan kai ta maimaita wannan abin har ka idan da sallah a zuciyarka kaga kana kokarin tunkuɗe ne abin wasu wasan duniya in har ka ida idan da sallar kuma kana son sauki sai ka dinga fatiya fatiya kawai <laughs> saboda ka samu wannan dai hadisi wannan ne ka ga nan da ka idan kuma insha Allah in dai kai to insha Allah ka samu wannan alalan ka gane Allah ya samu dace na'am eh na'am eh eh eh na'am na'am sunna ce mustahabiya sunna ce mustahabiya ina fata an gane wasu malamai daga cikin malaman fiqh suna ta kokarin cewa dalilin da yasa manzo Allah yake jinkita saboda aida kasa ne ina ana wanka ta zai kanta kafa ko wajen zuba ruwa to daga ƙarshe sai a wanki wannan fiƙin da wasu suka fitar ke an gane kuma ka ce a tun da manzan Allah ya kuma janaba ibada ce sai mu ɗauke shi a matsayin ibada kawai shi kenan musabi ne an so ka jinkirta kawai amma an kai ta a farko ba za a ce wankan ka bai ba amma da za ka yi yadda manzan Allah ya fi lada an gane yawa eh

wannan ba laifi bane saboda kana kintatan sa'atul istijaba ne hmm, ba laifi bane ne. ibada kake yi ai eh, in shi ma misali ba yana karatu ba sai ma ne ce Allah ya shiryar da mu ba to yana ce Allah ya shiryar da mu shikenan kaga shi ma ya fada Allah ka kare mu daga wannan musiba shi ma ya fada Allah ka kuma tada mu daga wannan bala'i shi ma ya fada Allah ka sa mu gane gaskiya mai aiki da shi shi ma ya fada Allah ka nuna mana tsaya ka ba mu ikon nisantanta shi ma ya fada duka ai addu'a ne ka ban jo zala na'am eh na'am eh eh ba wanda ya hana ka za ka iya yi Ya dama ka fara yin wanka da sabulun sannan sai ka yi na juma'a in ka kama kuma ka yi na ibada ka na juma'a sannan ka fara da sabulu ya yi ina fata an gane duk babu laifi duk wanda ka gabatar ka jinkirta wannan duka yi. ina fata an gane duka duk wannan bire baya hanawa baya hanawa ko da yayi baya hanawa na'am waye oh, ya kuri ban ganga ba ai <laughs> eh na'am na'am insha Allah ina da hubbi ina so in mun zo daidai gabar in zo da shi in shafa a ga yadda ake shafa amma asali idan kafan wannan shi ko sai ta haka shi ke kuma shi ne Ali abin Talib ya ce lauka na dinu bin ra'ayi da addini ra'ayi ne da zan ce shafa a kasan hufi shi ya fi dacewa a kan sama amma abinda na gama zala na yi sama yake shafa kawai kaga yanzu ba maganin kwakwalwa ba ne ko a maganin ne aka ga shari'a su ce a yi yin za Allah ya samu dace na'am na'am he. Eh. a wanke hannu sau uku ɗiba ruwa a gunta a kurkure a tofar a shaka a tace ɗaya fuska sau uku ina ba ta gane hannu sau biyu wannan kai sau uku kafa sau uku e shafan kai a dawo a shafa kunne a ƙara yi a dawo a shafa a yi haka har sau uku sau uku kenan e kafa ma shi ma sau uku e hannu sau biyu e an gane idan hadisin bukhari da musul yana nan ma a cikin bulugul maram a farkon kitabu a babul wudu yana nan a cikin bulugul maram eh <laughs> ina ba ta an gane eh idan an yi shi in Allah da ya shiga na'am eh ai za ka saurari karatun za ka ji ba na tura ba zaka ji insha Allah eh na ga muryarka na'am eh eh eh eh eh dama yana daga asali daman yanda ake so kenan in za ka yi sallah ka kaɗe duk wani abin duniya a zuciyarka ina fata an gane sai ka tsaro tunaninka zuwa ga lahira ina fata an gane manya-manyan malaman musulunci magabata idan suna so su tuna wani hadisi su kamanta kawai sai ya fara sallah saboda ina so ya tuna hadisi yana cewa Allahu akbar sai Allah ya kawo mai tunawa da hadisin a cikin sallah mu kuma ba lissafin bashi in kana so ka tuna kana bin wani bashi kana ta shi da zai dinga karanto maka ko kan jaki zai ta karanto maka shi Allah ya mu dace na'am eh bakwai na'am na'am suna hawa bayan har hasi sun gama hmm. Hmm. gaskiya ne a'a ba wai na ce a hana su sallan ba ina fata an gane wato shekarun da shari'a ta kwaitar a sa yara shine daga bakwai idan ana tamrinin su bi ma'ana ana ba su exercise ne don su saba da ya kamata a ce a masallaci a kare ina fata ka gane idan aka zo sai a rarraba su wannan ya tsaya a nan wannan ya tsaya a nan wannan ya tsaya a nan Allah ya ji kan sabon foki a kwastin masallacin kwastin da aka ga duk lokacin da aka zo yin sallah shi yake tsaya cikin yaran bawan Allah ne shi zai zo ya tsaya cikin yaran ya tsaya tsakiyarsu kasa yana da jiki ga kuwa in ya kalla haka baka ga yaro ya kaga kaga yanzu ya san kaga irin wannan yana da kyau idan sun zo masallaci dubukan wasa sai a rarraba su wannan ya tsaya anan wanda ya dawo ya dawo da shi nan wannan ma ya sa shi a wannan ma ya sa shi a can kaga an yi splitting din su insha Allah za ka ga wannan wasan da guje-gujen nan zai ragu amma in aka bar su a can baya su kadai za ka ga za su yi ta wasa ko kuma ta hana ku natsuwa sai ka ga mutane su kashi yaran da za ka ji kuskuren da mutane ke yi ke an gane to wannan shine abin da ake so a yi musu a kula da su amma a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'anda za su biyo bayana ulin nuha wal ahla balagaggu bayan liman dole sai balagaggu ba yaro shine ka'idar bayan liman dole sai balagaggi duk da haka wannan bai kore ba haka ga akan sami yaro karami kuma yana da nasuwa akwai sahabin da shine limamin anguwansu tun yana shekara tara yana shekara tara shine ne mai qur'ani a cikinsu. Ya ce aka gabatar da intanin da manzala ya ce a gabatar da eh, mahaddaci Ya ce sai aka gabatar da ni Ya ce kuma ranar wallahi wando na ya ƙule. ce yace uwa wuna waje shi yake ba da labari har wata mata ta zo wucewa sai ta ga yi sujjada ga duwawun a waje ta ce wai dan Allah jama'a ba za ku wa wannan limamin ku asiri ba <laughs> Ya ce. a wannan ranar wani ya fita je siyo mai kaya aka bashi ya manta bai ya girma yana ba da labari ya ce rigan farko da aka bashi kenan ya sa har yana ba da labari kamar ji wannan kaga wannan baya korewa to shi sa abin yana bukatan wayan da mutane kai a karanta da su mutane su gane yadda ya dace kaga sai a samu sauki a wajen mu'amala a wajen sallah rashin karatun shi ke kawo za ka ga aita samun safani kaza ya za a yi yaran nan su zo shi ka addaban mu kaza kaza su ma daina zuwa masallaci uban na wurin ya ce wanda ya sa ko yawa kaga amma idan aka wayar da kai ga yanda yake yan uba ya zo da ɗansa masallaci ya ajiye shi a dukansa kaga zai so amma in ya bar shi a can zai ta wasa shi kadai ne amince wannan to kaga duka da yaran da iyayen duk suna bukatan a karantar da su shi kuma yaro ɗabi'ar ta ke ba sa raba shi da wasa shi sa wani lokaci akan ɗan lallaba shi har ya gane yana cewa wani shekaru za ga ya wuce wannan zai wannan wasan to mu kuma dama mu ne kuma ba mu wa wasan yaranmu a gabanmu in muka ga yaran mu na wasa sai ka ga kus akwai wani senior mu ne a jami'a ce wallahi yake ba mu labari dan Jos ne yanzu babba ne alkali ne yace shi fa lokacin da yake yace yana Najeriya kafin ya zo kasar Laraba yace shi fa in ana in yadda yaro ya zo gaban shi yana wasa ba sauki duka yake yi yace wata rana an kai shi Saudiya ya tafi Saudiya daga Najeriya yace kawai suna tsaye sai wani yaro ya zo yana ta wasa a gaban su yaron laraba na yana ta tsalle-tsalle ya ce malam da na mamaye shi na mai kusa a kai ko ya ce ya ce yaro ya rike kai sai kuka yake ta yi ya ce baban ya zo ya ce ni kuma na kawai da kai na shamur kamar ban ma sani ba ya ce yaron na kallo na baban kuma ya rike shi ya rasa ne yadda zai yi ya ce kalle ya ce sai da na zo nan sai na gane hikimar da ya sa suke wannan abubuwan da sauransu da tasirin haka Ka ka mu ɗabi'a mu in inda babba yake yaro baya zuwa ina ɗauke shi ma ne reni amince wannan kaga daga nan ne tarbiya ke zuwa da makamanci haka gyare gyare to in a masallaci ne a karantar da su a kai ka kuyi wasa zo ta nan kai kuma wani na zuwa sai raba su kai zo nan kai tsaya nan kaga yana tsakiya kaga ba za su yi wasa ba kuma zai kai hannu ai ya yana ganin sa zai abin nan ba to a hankali a hankali sai ka ga yaron shi ma nan gaba shi ma dan kasa wani yazo zai ƙara daidaita shi sai ka ga alhamdulillah an samu sallah na tsatsiya Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa kada mu shiga al'umma kaga mutane suna sun kosa kowa ya kosa ya tafi gida ni hakuri ko eh in an tashi zo ka ga liman mai eh, zai karatu e akwai masu zuwa daga nesa ni hakuri don Allah ko eh abinda muka karanta shi Allah ya yi albarka a cikinsa wannan kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana kafarta mana zanabanmu duk abin da muke nema na alkhairi mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tausaya ya muke kamu shi kuma abin da muke gudu na sharri muke tsoronsa Allah ya kare mu ya kare mu da mu da zuriyar mu da kuma wannan al'umma da muke ciki wannan musibar da muke ciki a wannan yanki namu da arewa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana ya gafarta mana mu ya mu mana dukkan wani bala'i da musiba rashin aminci da muke ciki ya maye gurbin kada aminci duk waɗanda suke ƙoƙarin taɗe wannan ɓangare namu na arewa da sharri da da rashin samun natsuwa saboda wato bukatunsu na siyasa ko na duniya Allah ka fi mu su ya Allah kai mana maganin su mu kuma da muka shiga a daji duka Allah yake azabtar da mu daga wannan jarabawan Allah ya ba mu iko tuba daga wannan dajin da muka shiga ya Allah ka fito da mu fili ka ba mu ikon gyarawa da mu da su gaba daya ka ba mu iko tuba kafin mu koma gare ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk